على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كمر كلهم الله ساك داود مونا رانا تأشرين دا ديا غوطا صفر ألف دا داري حدود تلاتين وتفاي دي دي دا شاشدا غوطا فبراير شكرا تدبو بيو دا ترى cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi al'aqida mun yi bayani akan cewa Allah subhanahu wata'ala shine mahalicinmu ya halicci halitta da saninsa ba wani abu da yake faru faruwa sai da sanin Allah shi kuma abin da bai faru ba Allah ya san yadda zai kasance inda ya faru kuma ya san dalilin rashin faruwansa sannan muka karanto cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya iyakance wa kowanne daga cikinmu nan iyaka kowannen mu na da farau kuma yana da karau kullu nafsin za'iqatul maut kullu man alaiha fan kullu shay'in halikun illa wajha yadda muka faru muna da iyaka sannan muka ce a cikin karatunmu na baya ba wani abu da wani mutum ke ciki ko al aljani ko mala'ika ko ma dai wace irin halitta ce wace za a ce Allah bai san abin da take ciki ba wa huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir innahu bi kulli shay'in alim Allah ya san duk abinda kowa yake ciki da abinda ka boye da wanda ka bayyana qul in ma fi sudurikum aw yuhu Allah ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير shi yasa wani mai hikima yake cewa wa mahma takuna inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takfa ala nasi tu'lami duk yadda kake ciki Allah ya riga ya sani sannan muka karanto Allah ya umurce mu da mu mashi biyayya ya hane mu da sabansa sannan muka ce duk abin da gaya wa Kana, da nufin Allah ne da yardansa ne da saninsa ne sannan kuma ba wani abu wanda zai faru face da sanin Allah da kuma yardansa wa ma sha'una illa an sha Allahu rabbul alamin to yanzu insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya malam yace yahdi man yasha Allah shine yake shiryar da wanda ya so ya kuma badda wanda ya so ma'anan maganan kenan inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa man sha'a falyu'min wa man sha'a wa hadainahu najdain ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا دونك بعد ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين الله شيني يكي شرية دوان يسوء ويعصم ويعافي فضله Allah shi yake tsare wanda ya so ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta wallahu ya'simuka minan nas Allah shi ne yake tsare wanda ya so wayo afi sannan kuma ya baiwa wanda ya so lafiya shi yasa daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ce Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya Allah ina neman afuwanka da kuma lafiya wato ka rangwanta mani abubuwan da na aiwatar na zunubai sannan kuma ka bani lafiya domin da lafiya da cutarwa badawa da hanawa duk daga wurin Allah ne subhanahu wata'ala fadlan amma yana yin haka ne don falala idan Allah ya baka lafiya ya baka wadata ba wai tsoro bane yasa ya baka ba wai dan kai dan wani bane yasa ya baka a'a falala ce gare sa yasa ya baka inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda ya so ba tare da tuhuma a ce mai yasa ka ba wani mai yasa ka hana wani a'a falala ce ta Allah ba dan yana tsoron wani ba ba dan kai dan wani bane a'a Allah yakan hana dan wani ya baiwa dan wanda ba wani ba ai abin da ya kawo rikici kenan a cikin garin makka tsakanin maguzawa ƙurayshawa wai suke cewa menene zai sa Allah ya bai wa annabi annabda bayan mun riga mun san asalinsa mun san wa qalu laula nuzila hadha alquranu ala rajul min alqaryatayn azim in ƴaƴa ne in dukiya ne akwai mutane waɗanda mun sani sun fi annabi alaihi salatu wassalam menene zai sa ba za a ba su annabta ba sai a ɗauko annabi alaihi salatu wassalam a bashi annabta sun manta cewa kuma duk abinda Allah ya bayar kyauta ce falala ce gare shi wa yudhillu man yasha Allah shine yake ɓadda wanda ya so domin shi mutumin da Allah ya shiryar duk yadda ka yi ƙoƙarin ɓadda shi ba zai ɓata ba sannan wanda Allah ya ɓaddan duk yadda ka yi ƙoƙarin shiryar da shi ba zai shiryu ba shi yasa yadda muka karanto annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan ɗaga hannunsa yana roƙon Allah sabati akan wannan addinin saboda wayau dabara ƙarfi ilimi dukiya ba za su iya tabbatar da kai akan addini ba sai dai in Allah ya nufe ka da yin hakan kuma ya so ka da hakan shi wanda Allah ya shirya babu wanda zai iya ɓadda shi wanda kuma Allah ya ɓatar ɗin babu wanda ya isa ya shiryar da shi ai za ka ga misali akan taso a gida ɗaya kaga wasu mutane musulmai ne wasu mutanen kuma ba musulmai ba ne wasu mutanen muminai ne wasu mutanen kafirai ne sannan ya rauna hun mislayin ra'ayi ayn su waɗanda kafiran ne suna ganin musulman kamar irin su ne akan kafirci amma ka duba in ka duba sai ka ga waɗannan ɗan wani abu ne kaɗan ta sanadiyyansa Allah ya shirye su waɗancan kuma bai nufe su da shiryan ba don haka sai ga an rayu an tashi akan kafirci sun fito akan kafirci Allah ya tsare kuma ya zanto sun mutu akan kafirci wa yudullu man yasha Allah yana badda wanda ya so wa yakhzilu ya tabadda wanda ya so wa yaftali yayi wa wanda ya so jarrabawa adlan da adalcinsa ma'ana kai da Allah ya bai wa lafiya ya baka dukiya ya baka sarauta ya baka ƴaƴa wannan falala ce ta Allah gare ka sannan wanda Allah ya hana dukiya ya jarrabe shi da cuta ya hana mashi wasu abubuwa wannan adalci ne irin na Allah don wal iyadu billahi ba a ce da Allah ya yi zalunci wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah shine mai hikima akwai daga cikin mu wasu mutane waɗanda Allah ya baiwa dukiya da ya hana su dukiyan da halin su bai zaidaita ba wasun mu kuma Allah ya basu da talauci da ya ba su abin nan dukiyar da kuma halin su bai daidaita ba wasu daga cikin mu ya ba su karatu da ya hana musu karatun da halin su bai daidaita ba wasu daga cikin mu kuma ya hana musu karatun don da ya ba su karatun kuma da halin su bai daidaita ba don haka duk wanda ka gani yadda ka gan shi akan yadda yake haka Allah ya nufe shi kuma ya san hikimar da ta sanya haka in hani ne Allah ya maka ka gode masa yadda ya bakkan ko da imani ne ka gode mata don masu hikima suna cewa annafsu za'o an takuna faƙiratan wal faqru khairun min ya yutghiha wa ginan nufusi huwal kafafu fa in abad fa jami'u ma fil ardi la akwai wani mutum daga cikin mu mashi wadata amma zai ta kokari ya kasa ba mamaki kuma ya zanto wadatar nan ba alheri bane gare shi don haka to shi mutumin da Allah ya hana bai ba shi din ba ya mushi jarabawa da wasu abubuwa na cuta to wannan adalci ne irin na Allah domin yan aljanna suna shiga aljanna da falalar Allah ba wai da iya aikin su ba ba wani mutum daga cikin mu wanda wai tsagwaran aikin sa zai kai shi aljanna babu shi an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ba wani mutum wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna aka ce har da kai yace har ni ma sai dai falalar Allah subhanahu wa ta'ala ashe kaga Allah yana baka da falala sannan kuma ya hana ka da adalcinsa wa kulluhum dukkaninmu gaba daya bayin Allah gaba daya ya taqallabuna fi mashi'atihi suna jujjuyawa ne cikin nufin Allah kai baka isa ka aiwatar da abin da Allah bai nufi ba sannan baka isa ka hana abin da Allah ya aiwatar ba abin da ba a zara ba ba zai zanu ba shi ko wanda aka riga aka zanan bai gogo don haka in ka yadda da wannan shi kenan ka huta zuciyarka ta huta domin kamar yadda malamai suke mana bayani cututtuka na mutane nau'i ne guda biyu akwai cuta ta zuciya akwai cuta ta jiki cuta ta zuciya ita kuma ta kasu gida guda uku akwai cuta irin ta shakku da munafinci sannan akwai cuta irin ta sha'awa sannan kuma akwai cuta irin ta wato rashin haƙuri malamai suna mana wannan bayani duka kuma ya zo a cikin alkur'ani cuta irin ta munafinci misali irin ta tantama Allah ya ambaci wannan a cikin alkur'ani yana cewa ah, fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun wato a cikin zuciyarsu akwai cuta irin ta munafinci Allah ya ambaci wannan cikin alkur'ani sannan akwai cuta irin ta sha'awa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض kaga cuta irin ta sha'awa sannan akwai cuta irin ta hasada wanda yake alqur'ani ya ambaci wannan wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sura mutakabili wato Allah zai cire ainihin hasada da ke cikin zukatan yan aljanna kafin su shiga aljanna to sai malamai suke bayani kaga cuta irin ta munafinci da cuta irin ta sha'awa waɗannan suna da sauƙin waraka ga wanda jarrabawa ta same shi da irin wannan cuta irin ta munafinci shine ka gyara ayyukanka ayatul munafiqi sala idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana an ce ga irin ayoyi irin ta munafiki in yayi zance yayi ƙarya in yayi alƙawari ya saba in an bashi amana ya ci sai ka yi ƙoƙari ka janye halayyanka daga waɗannan kaga hali ya gyaru sannan hali irin ta sha'awa shaykhul islam bin taymiya rahimahullah yana nuna mana hanya yana cewa باليقين wa الشبهات sabri تترك الشهوات wato da yaƙini yadda da Allah da ta cewa yakan san ana iya tunkuɗa dukkanin shuba wacce za ta iya bijiro maka sannan da haƙuri kuma kana iya barin sha'awarka don sha'awa tana iya taso ma zan ranka na son kaza zuciyarka tana so ta aiwatar da kaza amma idan kai haƙuri ka san wannan abu safan Allah ne sai ka bashi don haka bil yaqin tudfa'u shubuhat wa bis sabri tutraku shahawat da yaqini yadda ake tunkuɗe duk wata shubuha sannan kuma da hakuri daga inda Allah ya ajiye kaɗin nan ake iya fin ƙarfi daga sha'awa sai malamai suka yi bayani cuta irin ta hassada ita ce take da wahalan warkewa domin za a ta fama misali shi wanda yake da hasada hasada nan nau'i biyu ne ko kuma guda uku akwai alghibta akwai alhasad sannan akwai alhaq abinda ake cewa alghibta wannan hassada ce kyakkyawa wanda babu laifi mutum yana iya yi ita ce kaga misali mutum daga cikin mu Allah ya ba shi ilimi yana karantar da mutane yana nuna musu addini wani daga cikin mu Allah ya ba shi dukiya yana ci da dukiyar nan saboda neman yardan Allah sai ka ce kai ina ma Allah ya bani ilimi irin na wane ko ko dukiyar wane in aiki mai kama da aikin wane ko in yi aikin da yafi na wane wannan ya halatta amma alhasad shine ya zanto kana bakin ciki kana burin ni'imar da Allah ya yi wa wani daga cikin bayinsa ta yi ya zanto ya rasa wannan ni'ima amma akwai alhaqd alhaqd kuma shine ka dinga tsammani kana bakin ciki kana takaici wane menene yasa duk abin da ya dafa sai ya haskaka menene yasa wane duk abin da ya taba sai Allah ya bunkasa shi to malamai suna mana bayanin irin wannan cuta da ke cikin zuciya ita tana da wahalan waraka amma ba za a ce ba ta warkewa ba domin likulli da'in dawa'un dukkanin cuta tana da magani sai dai abubuwa guda biyu da tsufa da kuma mutuwa yau in mutum ya tsufa bai cewa barin yi magani in koma saurayi yau in mutum misali mutuwa ta zo bai cewa barin yi wasu dabarbaru ja kwanaki na a'a wa kulluhum na fi mashi'atihi dukkanin bayin Allah suna jujjuyawa ne cikin nufin Allah baina fadlihi wa adlihi tsakankanin falalar Allah da kuma adalcinsa kai da aka ba da falala ne ba wai rawa kai wa Allah ba ba dan kai dan wani bane ba dan ka fi kowa ba a wurin Allah ya baka sannan kai da aka hana ba wai dan Allah yana kin ka ba ba wai dan baka da asali bane a'a ba wai dan yana jin haushin ka bane a'a adalci ne irin nasa da kuma hikima wata shine kadai yake banta da sani yasa ya baka haka wa huwa muta'alin Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama anil abbad daga barin kishiyoyi wal Anzad kuma kamanni ba wani mutum wanda za a ce wai kishiya ce ta Allah bai yiwuwa yau ko kai duk abin da kake yi kana da kishiya wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum yanzu muna karatu in ka duba yanzu akwai masallatai sun fi ɗari a Kaduna nan a yanzu ana nan ana karatu irin wannan tsakanin magariba da isha idan misali kuɗi gare ka akwai wasu masu kuɗin ba a wasu wuraren idan sarauta ne a wasu wuraren akwai masu sarauta irin wannan idan hasken fata gare ka wasu Allah ya yi su farare ne idan kai misali baki ne akwai wasu mutanen Allah ya bakin su ya fi naka misali duk abin da kake da shi akwai masu tarayya da kai amma shi Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama daga barin abokanan tarayya qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad ba wani mutum kini wanda yake yayi na tarayya da Allah cikin wata sifa babu shi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kama da kamar Allah babu shi ba samu ba Allah ya girmama badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba yau in mata ɗaya gare ka da 'ya'ya biyu misali wani ma matarsa ɗaya 'ya'yansa biyu in matan ka bi misali ƴaƴan uku wani ma haka ne in matan ka uku ƴaƴan ka sha biyar wani a wani wurin ma irin haka ne in matan ka guda hudu ne ƴaƴan ka talatin wani a wurin ma shi ma irin haka ne duk abin da kake yi na sana'a kana da abokin tarayya amma ban da Allah law kana fihi ma alihatun illa Allah da dai a ce akwai allola guda biyu a cikin sammai da ƙasa to da sama da ƙasan ta lalace ta wargaje gaba daya saboda larabawa suna cewa a cikin wata karin magana da suke yi jirgin ruwan da aka samu sarakuna guda biyu to jirgin ruwan yakan nutse ne saboda misali inda akwai wani Allah tare da Allah a cikin mulki to sabani za a ta samu wal billah domin kila abinda wannan yake so ba shi wancan ke so ba yadda halitta wannan yake so ta kasance a wurin sa kila wancan ba haka yake so ba don haka shi sa Allah ya girmama daga barin kishiya ko kuma abokin tarayya la radda li ba wanda ya isa ya mai da hukuncin Allah wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli ba wanda ya isa wani abu wanda Allah ya shimfiɗa wani abu da Allah ya tabbatar ya hukunta yau a samu wani mutum ya ce wai ya mai da wannan hukunci na Allah babu shi ba cikin aljanu ba ba cikin mala'iku ba sannan ba cikin mutane ba babu wannan mutum gaba daya wala mu aqibal hukmihi babu mai bibiyan hukuncin Allah a ce an warware ko ko bai daidai ba wallahu yahkumu la mu aqibal hukmi Allah shi ke hukunci ba mai bibiyan hukuncinsa amma yanzu kai misali mutum kai da kanka kana iya hukunci ka warware kana iya hukunci ka bibiya in kotu ce misali wannan kotun tana iya hukunci wancan ta ce a'a wannan hukuncin bai yi ba shi yasa aka samu high court aka samu supreme court in waɗannan sun yi hukunci waɗancan mutane irin suna iya cewa a'a section kaza bangare kaza a yadda mu muka zauna muka sanya constitutionally namu na ƙasa misali bai kamata su yi irin wannan hukunci ba don haka sakamakon section na kaza da kaza mu a nan a yau mun warware wancan hukunci da wancan kotu ta yi allah ba haka bane abin da ya hukunta ya yi maka daɗi bai maka ba kana son sa cuta ne gare ka wannan haka yake kuma haka zai tabbata shi yasa daga cikin kirarin Allah Allah mai dole domin Allah shi ne yake yin yadda ya so ko da kai baka so yadda shi yayi ba sai dai ka gode wa Allah shi yasa annabi alaihi salam ya koya mana ladubba na gode wa Allah subhanahu ta'ala akwai halin da zaka gode wa Allah cikin ni'ima sannan kuma in cuta ta same ka akwai addu'an da zaka yi mata godiyan Allah idan abu mai daɗi cikin ni'ima ya samu annabi alaihi salatu wasalam yana cewa alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat godiya ta tabbata ga Allah wannan da da ni'imarsa ne kyawawan ayyuka suke cika sannan in abu ma wanda ya same shi bai da kyau din wanda yake eh abu ne kai a tunanin ka sharri ne annabi akwai addu'an da yake alaihi salam yana ce alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udhu billahi min hali ahli an-nar ashe kenan kun ga duk yadda al'amari ya juya kai kana gode wa Allah ne Allah yana hukunci babu mai warware hukuncin Allah wala ghaliba li amrihi ba mai galaba akan al'amarin Allah hatta idza sai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa inna jundana lahumul ghalibun wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wallahu ghalibun ala amrihi walakin na aksaran nasi to ba mai galaba akan al'amarin Allah babu abinda Allah ya hukunta hakan ne dan kasan wannan shike na zaka hakura shi yasa eh, wahab yake cewa rahimahullah nazartu fil na yi dubi cikin ƙaddara fata hayyartu sai na rude na sake dubi cikin kaddara sai na dumauce na sake dubi cikin ƙaddara sai na firgice sai na fahimci lallai mutum daga cikinmu wanda ya san kaddara shine wanda baya magana dangane da abin da ya shafi kaddara amma mutumin da bai san kaddaran ba shine wanda kullum yana magana a cikin kaddara in ka gane wannan kasancewa kai dinnan bawa ne na Allah kuma kai dinnan an riga an tsara maka yadda ake son ka yi to shikenan sai ka dangana sai ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala amanna bi zalika kullihi mun yarda da wannan dukka gaba daya duka waɗannan abubuwa a matsayin mu na ahlus sunna wal jama'a mun yarda da wannan wa aiqanna mun sakankance anna kullam min indihi da alkhairi da kuma kishiya alkhairi duk daga wurin Allah ne subhanahu wa ta'ala ma asabaka min hasanatin wa ma asabaka min sayyi'atin famin abin da ya sa malamai suka yi bayanin cewa Allah ya jingina sharri ga kanka kai yana daga cikin adabi ba a jingina sharri zuwa ga Allah subhanahu ta'ala idan cuta ce ta same ka ba za ka ce Allah ya ɗaura min cuta ba ba ka yi adabi ba in alheri ne sai ka ce wallahi Allah ya buɗa mani na samu wasu alheri amma idan sharri ne ka ce ai cuta ta same ni amma cutar tana iya samun ka in ba da nufin Allah ba cutar tana iya samun ka in ba da sanin Allah ba amma ba adabi ba ne ka jingina cuta kai tsaye zuwa ga Allah shi yasa yake cewa duk abin da ya same ka daga abin da hannayenku ne suka aiwatar duk abin da ya same ka na sharri to fa kasa ma kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer daga abin da hannayenku ne suka aiwatar amma cuta ko kuma alkhairi bai yiwuwa ta wakana a duniyan nan ba tare da sanin Allah ba shi yasa annabi Ibrahim alaihi salatu Salam. kaga da ya ambato abubuwa yana cewa Allah shine wanda ya kaga halitta ta shine wanda yake zai shiryar da ni Allah shine wanda yake shayar da ni shine wanda yake ciyar da ni amma da ya zo wurin cuta sai ce wa idza maridtu fa huwa yashfi inni nayi rashin lafiya idan cuta ce ta same ni shi Allah shi ke warkar da ni kaga da ce Allah ya daura min cuta ba shi yasa haka mantuwa ba ka jingina mantuwa ka ce Allah ya mantar da ni suka ce a'a shedan ya mantar da ni wa ma ansanihu illa wa imma yunsiyannaka shaytanu ba'da dhikra duk ga ayoyi nan da dama sun zo suna jingina sharri zuwa ga shedani don haka sai ka ce shedani ya mantar da ni amma ba za ka jingina zuwa ga Allah ba subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadan mun yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abduhul mustafa bawa ne na allah zaɓaɓɓe saboda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna allah astafa kinanata min waladi isma'il allah ya fifita kinanawa daga cikin 'ya'yan annabi isma'il sannan ya fifi wastafa ƙuraishan min kinana ya fifita ƙuraishawa daga cikin kinanawa wa sama min ƙorashin bani hashim sannan daga cikin quraishawan kuma ya fifita ƴaƴan hashimu tafani min bani hashim ni kuma Allah ya fifita ni daga cikin 'ya'yan hashimu kakan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam ashe kenan kun ga annabi alaihi ta Salam zabi ne kan zaɓi cikin zaɓi kuma daga cikin zaɓi shi yasa tun da shi zaɓaɓɓe ne don haka shi al'ummar sa ma sai ta kasance fiyayyen al'umma littafin sa ya kasance fiyayyen littafi sannan shari'arsa sa ta kasance fiyayyen shari'a dangane da abin da ya shafi dukkanin shari'o'in mutanen da suka gabata ko ku annabawan da suka gabata annabi salam bawa ne na Allah al-Mustafa mun yarda da wannan mu ba mu ce da shi Allah ba mu ce da shi dan Allah kamar yadda kiristawa suke cewa amma kamar da muka yi bayani ka dingina bauta zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam wannan karamci ne da matsayi gare shi fa auha ila abdihi ma auha subhanallazi asra bi abdihi gashi nan in huwa illa abdun an'amna wa annahu lamma qama abdullahi gashi nan duka bauta ka dingina ta ga annabi alaihi salatu wasalam wannan karamci ne da matsayi gare sa amma kai aibi ne gare ka shi yasa idan ka tashi za ka ce ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne kuma bawansa al-mustafa zababbe wa nabiyuhul mustaba kuma annabin Allah ne fiyayye da istifa da ishtiba da irtida duk wasu ma'anoni ne wanda yake masu kusanci da juna duk ma'anar shi fifitawa da kuma zaɓa amma kamar da muka yi bayani akwai bambanci tsakanin rasul da kuma ainihin nabi yadda muka karanto a can baya shi rasul shi ne wanda aka aiko da shari'a sabuwa amma annabi shi ne wanda ya zo ya tabbatar da shari'an wanda ya gabace shi ashe kenan kun ga dukkanin manzo annabi ne ba dukkanin annabi ba ne manzo muna fahimta biyu nabiyuhul ba annabin Allah ne fiyayye zababbe wa rasuluhul murtada sannan kuma annabi ne na Allah manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala zababbe wanda Allah ya yarda da annabtansa don haka shi sa a cikin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli an bayin an bani abubuwa guda biyar ba a taba baiwa wani annabi ba gabani na ba za a baiwa wani mutum ba bayana wanda ba annabi ba don babu sauran annabci bayan annabi daga cikin abin da aka baiwa annabi alaihi salam an aiko shi zuwa ga mutane gaba daya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a sannan alhamdulillah alladhi tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala ma liyakuna lilalamin illa أرسلناك إلا رحمة إنا أرسلناك bashiran بشيرا ونذيرا duk da ayoyin da dama gaba ɗaya gamewan mutane annabi an aiko shi zuwa ga mutane kai har ma da aljanu har aljanu an aiko annabi zuwa gare su sallallahu alaihi wa sallam domin aya ta nuna haka قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا سنن أتنيتي وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا فلما قضي ولوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى منين الكتاب الناجي مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله أشيكنا وانا يانون تيوا nuna cewa da mutane da aljanu annabi alaihi salatu wassalam an aiko shi zuwa gare su ya ma'asharal jinni wal ins in istata'tum an tanfudu kaga an yi mana gami ne gaba daya alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati rabbikum ana magana ne da aljanu da mutane ashe da wannan ya tabbata annabi an aiko shi zuwa ga mutane da kuma aljanu wa annahu khatamul anbiya annabi alaihi salatu wassalam shine cikamakin annabawa ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن وخاتم النبيين أنا تعرفي duk wani mutum wanda zai zo ya yi ikirarin annabta a yau bayan annabi alaihi salatu wasalam wannan kafiri ne don ya karyata alkur'ani kuma makaryaci ne shi sa akwai wani mutum bun lokacin annabi alaihi salatu wasalam wanda shi ma ya fito yake ikirarin annabta annabi ya je sa. sallallahu alaihi wa sallam yace laqad khabatu nake khabi'a na koye wani abu a cikin raina ba na labari ko menene in ka ci rasulullah ila muhammadin rasulillah! sallallahu alaihi wa sallam wai amma ba fa inna al-ardha nisfuha li wa nisfuha lak bayan haka wai daga musulma annabi zuwa ga annabin Allah alaihi ka sani daga yanzu da nake rubuta maka wannan takarda yau daga yau din nan na ta kasa na raba ta biyu rabi ka ne rabi nawa annabi ya maida mashi da martani a alaihi salam annabi ne ya samu shi alkazzab makarici asalin sunansa musailima yace min muhammadin rasulillah alaihi salam daga annabi ma'aikin Allah na gaskiya muhammadu rasulullah yace ila musailima alkazzab wa ba'd fa inna al-ard lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin kasa ne ta Allah ce yana gadar da ita ga waɗanda yake so amma ka sani ƙarshen tika tika tik ƙarshen makoma ga masu jin tsoron Allah ne subhanahu wa ta'ala don haka don mutumin da ya fito ikirarin annabta ba musulmi bane ya karyata ƙurani kuma hukuncin hukuncinsa a kashe shi saboda kafiri ne ya yarda amma yanzu ku duba ku ga abin da yake yawo a cikin intanet kamar da na tsoka cikin hudba an samu wasu mutane yahudawa ne dama yahudi ne sharrin yahudu Allah ya sani shi sa ya ɗaura fir'auna a kansu fir'auna kun san ne su kuma isra'ilawa ku duba ku ga saboda sharrin irin nasu Allah ya daura fir'auna a kansu sannan saboda sharrin irin na yahudu annabi alaihi sassan ya kaɗa su gaba ɗaya daga cikin garin madina ya ya ba su kwana uku kowa ya fice daga cikin garin madina yau su ne duk irin tsiyatakun da ka gana faruwa duk irin sharrin da kaga ana yi a duniyan nan yahudawa su ne suke juya akalan duniya So rubuta wai sabon alkur'ani mai sahifa falle 300 ina ga da 66 ko da 99 a cikin intanet a yanzu suna bayanin cewa wai da turu da turu furqan ko alkur'an gaskiya alkur'ani cewa kuma wannan alkur'ani yanzu da yake tare da mu ba shi bane sakawa annabi sallallahu alaihi wa sallam to kun ga wani abu bane sun yi yaƙi lokacin annabi da shi physically ba su iya wani abu ba sannan sun zauna sun karanci addinin nan yaya za a yi ya za a yi kai akwai sanda suka zauna a mitin suka yaga alkur'ani wani daga cikin suke cewa ai ba za mu samu sukuni ba in ba mun daina mu sa a daina karatun wannan littafi ba ya yaga sai wani daga cikin suke ce ai kai sa kare ne wawa ne kai yaga wannan alkur'anin ba shi bane magidan saboda daga cikin waɗannan mutane akwai waɗanda suna iya rubutunsa tun daga alifun har ya suna iya rubuce shi sun fi miliyan biyar a duniya suna nan ba za a iya tamfarin da alƙur'anin ba sai dai ƙoƙarin da za mu yi za mu yi ƙoƙarin yanzu mu zare alƙur'anin daga ya faru ko faruwa domin yin abin da ke faruwa jiya misali a kaduna an zama yahudawa na jefa wuta da wane ne da menene ana zaune kyan. waɗanda Allah ya danka musu al'amarin mutane a hannunsu suna zaune maganar sallah babu ana zaune ana tashewa ana watsewa ana batsewa ana lalacewa kai na kalli wannan al'amari na ce lallai mutumin da ya san Allah kuwa ya ji tsoron wannan duniya saboda duk irin abin da kake takama da shi a yau kafin ka zo an yi kai ba za ka zama na karshe ba to wannan sai zama maka haya yi ƙoƙari ka koma ga Allah ka ne roƙe shi cikawa da imani domin a nan kai wucin gari kake a duniya kana wucin gari ne gwamnan da ya rasu misali gwamnan yobe ina ji mun ji rasuwarsa idan da za ka bincika zuciyarsa abin da ke zuciyarsa 2011 yana nan wannan ajanda domin shugaban fatin su abin da yake cewa ya rasu ba a lokacin da ya kamata ya rasu ba saboda sun so da a ce yana nan za su sake ba shi tiket na 2011 to yau ina yake sannan abin tsoro da tashin hankali sai muna karantawa a jarida bayan satin kaɗai da rasuwa ban san ko kun ji labari ba abin an buga shi a jarida aka samu wasu mutane sun je kabarinsa za su dore. an buga wannan jarida dalton aka je za a tone wannan kabari sai aka kama su menene yasa za ku tone suka ce eh, abin da yasa za su tone saboda wai shi ma ɗaya ne daga cikin memba na ƙungiyar asiri wanda ake shan jini da shi to kaga wannan al'amari idan ya zama da ƙage ne aka yi aka jingina masa sun taimake shi saboda sun ƙara taimaka mashi ya samu yadda da kuma ansuwa wurin Allah to in kuma har gaskiya ne abin da su suka faɗa ɗin ya tabbata kai yanzu da kake matsayin kake hanko din kai ka koma kuma aikin ka kenan to shi za wancan Allah ya ballata shi in ba haka ne haka abin da aka faɗa yaya kake tsammani abu to duniyar na in ka kalle ta gaba daya in ka kalle ta gaba daya ba wani abu da za ka samu irin imani duk abin da ka samu shirme ne idan gida ne ka gina wallahi zaka fita ka shi idan mata ne ka aura ko dai ka gabaci wasu zuwa rami ko su su gabace ka in 'ya'yan nema ko dai kai ka gaji wasu ko su su gaje ka duk abin da kake tsammani wuraren da ake zuwa yanzu in kai bayan gida aka ce ka sa hannu ka kwasa na tabbata ba za ka iya ba saboda abu ne daga jikin kai fito amma kana kyamarsa to irin wannan wurin za a je a shashare wuri a tona a haɓaka ka amma wannan bai ce ka ji tsoron Allah ba akwai wata jana'iza da wani aboki na ke bani labari yace bai taba ganin tashin hankali ba a rayuwarsa irin wannan wannan abu ya sa shiga sa lokacin damuna ko san damunan da ta wuce an yi wani ruwa da ya ci makabarta a wannan rana da suka je babu sararin da za a yi a sanya mutum a rami don ramin da aka tona ruwa ne ke buga kamar da ruwa yace suna kuka suna hawaye haka suka ɗauki waɗannan mutane suka sassanya a rami ruwa a ciki yanzu kai misali in tambaye ka da hankalinka da saninka da luranka kana iya kwanciya ruwa ya cika maka kunne cika maka hanci to yanzu ga shiga takka kenan baka da makoma sai cikin rami mu duk wannan abu bai mu shara ba ya kamata mu sani cewa babu abin da Allah ya bamu a rayuwa irin imani sai mu yi kokari mu roƙi Allah ya sa in mun tashi fita wannan gida mu fita da wannan imani wa imamul atqiya annabi alaihi salam shine shugaban masu jin tsoron Allah gaba daya wa sayyidul mursalina annabi shine shugaban manzanni gaba daya sallallahu alaihi sallam. a nan duniya da lahira domin ya tabbata a cikin hadisi annabi yana cewa salam ana sayyidu waladi adam wala fakra ni ne shugaban duk wani ɗan adam ɗan da annabi adam ya haifa ni ne shugabansa ana awwalu man yanshaqu anhu al-qabr yawm al-qiyama ni ne farkon mutumin da kabari zai fara bude masa ya fito daga cikin ƙasa ranar alkiyama wa ana awwalu shafi'in wa mushaffa ni ne farkon mutumin da zan nemi ceto kuma a bani ceto ran alkiyama a wani hadisin kuma yake alaihi wasallam za mu tashi ran alkiyama sai in ga annabi musa a sagale da al'arshi to ban sani ba ni ne na riga shi tashi ko shi ya riga ni tashi na dogon shi a sagale da al'arshi shi ma a lokacin nan za a je neman ceto wurinsa ya ce ba zan iya ba domin allah ya yi fushi a yau bai taɓa fushi irinsa ba ba zai yi fushi irinsa ba don haka annabi alaihi salatu wassalam shine shugaban manzanni wa habibu rabbil alamin sannan masoyin ubangijin halitta annabi khalili ne kuma habibi ne alaihi kamar yadda Allah ya ɗauki annabi Ibrahim khalili ya ɗauki annabi Musa sallallahu alaihi wa sallam khalili dan ya tabbata cikin hadisi annabi ya ce alaihi salam ittakhadhani Allah khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila Allah ya ɗauke ni khalilinsa kamar yadda ya riƙe annabi ibrahim khalili a wani hadisin kuma annabi ya ce duk wani khalili na na barranta da shi sai dai mahalicci na subhanahu wata'ala ashe kenan kun ga annabi masoyin allah ne sannan kuma habibullahi ne wa kullu da'awan nubuwati ba'dahu duka wani da'awa duk wata da'awa ikirarin annabta bayan shi annabi alaihi salatu wassalam faghayyun ɓatace ce wa hawan da kuma son zuciya duk mutumin da zai ikirarin annabta bayan annabi to ɓatace ce son zuciya ne wa huwa al annabi shine wanda aka aiko sallallahu alaihi wa sallam ila ammatil jin zuwa ga aljanu gaba daya wa kafatil wara da kuma mutane gaba daya shi a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wani mutum da zai ji labarin nazo duniya da annabta ko ba na fare sai ya zanto ya mutu akan abin da yake akai bai yi imani da ni ba wallahi face wuta ce makomarsa annabi ya faɗi wannan a cikin hadisi fahim hadisi ba wani mutum wanda zai ji labarin annabta ta na zo na kawo alkur'ani an aiko ni daga wurin Allah subhanahu ta'ala ba yahuda ne wannan mutumin ko ba na nasare sai ya tubu ya kafe akan abin da yake akan ya ki yadda da abubuwan da na kawo wallahi face wuta ce makomarsa kaga annabi ya musu ushara da wuta Allah ya tsare bil haqqi annabi ya zo da gaskiya wal huda da kuma shari'a wa bin nuri annabi ya zo da haske والضياء ده كما حسكي القرآن حسكيني إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى duk wanda ya riko da alkur'ani ya yi riko da ainihin igiya faqad saka bil urwati al wuthqa lam tisama laha ya yi riko da igiya mai kauri wacce ba ta tsinkewa idan kana neman shari'a kana neman turba kana neman haske to ka rike addinin da annabin nan ya kawo sallallahu alaihi wa sallam domin kai kamar da nake bayani an gama maka komai an maka bayanin daga inda ka zo mai ka zo ka yi sannan kuma da makomaka kaga tun da an maka bayani kai yanzu ka riga ka rima san mai zai faru a ran alkiyama an maka bayanin yadda mutane za su tashi ran alkiyama kawai yanzu kai abin da ya rage maka ka nemi agajin Allah ka mutu akan wannan addini Ya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم وأن ta Allah. to kuma ina jin lokacin da muka ɗauka wannan karatu insha Allah ya kai za mu dasa aya nan Allah yadda subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk idan akwai tambaya cikin masallaci sai domin nan ba tambaya na na na ya haka eh. eh ma'ana kana nufin ai da nufin Allah ne eh niyyar ka za a duba innamal a'malu bin niyyat amma da za ka yi wata hausar ba wannan ba wannan jarrabawa ce ta same ka don haka Allah ya baka kokarin ɗauka da ya ji duk abin da zai kai ga a yi nufin misali cuta ko ko abu a dangana shi ga Allah ba a yi ta'adduban ba wai akan bai sani ba a'a da sanin sa amma ba za a jingina cutar gare shi ba misali malamai suna buga misali kamar da wani mu ne daga cikin mu da mahaifinsa sai ya buge sa ko ya masa wani abu ai kaga duk da ba za ka ce baba ya cuce ni ba ko kuma misali ya baka shawara ya ce to ga abin da ya kamata ka yi da ka bi wannan hanyar sai ka dan samu muskila ka ce ba wani ya cuce ni kawai dan shi ya da wannan hanya ka ga ina jin sai dai rashin kunya ka ta kai eh ba za ka faɗa gare ka ce kai ai ba shi sa ni na fi ganin ta ta amma dai kawai da ke kai kace ai ta shi sa kawai na yadda amma kai tsaye ba za ka ce ya cuce ka ba <laughs> ka gane ai to in mahaifin mu zari ba za mu mishi haka ba ina ga mahalicin mahaifin namu na na. jarabawa ce kwarai da gaske ai jarabawa wani yubli na minhu bala'an hasana ai alƙawari ne zai jarabawa eh alƙawari ne dama Allah zai wa mu'mine jarabawa amma jarabawa kyakkyawa domin a tsaftace ka daga dukkanin irin abubuwa da kake a ciki kaga misali mu daga cikin kyauta da Allah ya mana subhanahu ta'ala hadisi ya tabbata idan kai rashin lafiya ana kankare maka zunubanka in ka taka kaya ana kankare maka zunubanka duk in ma musiba ce ta samu wani daga cikin 'ya'yanka ana kankare maka zunubanka ko ma wani ne naka bai da lafiya daga cikin iyalanka kai din nan ana kankare maka zunubanka to kaga ashe kenan abubuwan suna da yawa wanda Allah ya bamu to haka jarrabawa ce za a jingina ta ga Allah amma ba za a cuta kai tsaye na ba ce Allah ne mun zo kuma ya banka za a ba za wannan ba na na gobara eh eh eh, eh yi in kawo da haka yayi na wa alaikum salam inkari na na na gaskiya ne na'am na'am na'am na'am kamar yanzu me kake so ka ce misali Na? eh cewa abin shi kar a saba mashi eh wannan kuskure ne wannan kuskure ne ba wani mutum da za a yi wa biyayya irin wadda ake wa Allah subhanahu ta'ala babu na ji wasu mutane suna rikici wani lokaci sai ɗan yake cewa ka san ko ni ko waye yace ko kai wane ne ake kasan kanka ni da zan koma in karanta wa Allah ayyuka na wannan ne tashin hankali ko kai kai ashe magana ce ba ba wani mutum da za a yi wa biyayya irin wadda ake wa Allah subhanahu ta'ala babu wannan kuskure ne na to ai neman girma ne ko da ilimi ko babu ai neman ai a lokacin kamar musulma shi yana sa ɗaya suke musu ne don haka sai ya zo ya fara wannan ikirari ya yi gangan fara mutane sama da dubu ɗari biyu ai neman kujera ce ba kamar wani ce ni ma wani ne misali so zubo wasu abubuwa ko kuma ce mata ta sai da sai a samu wasu mutane suna mata tausa misali kamar da yadda ake yi misali abubuwa ya ne kazanta kazanta sai da wata mike kafa mutane suna mata tausa sannan eh, su ganta ba hijabi misali ba wani abu hannunta in yi abin nan a cikin waya ne ba za su faɗi ba wai kuma zai dace to kaga abubuwan sai hankali na? alaikum salam ji ana ya faɗi haka ai da abin da ka gani fa malam ba wani abu da zai faru wanda ba da sanin Allah ba babu shi wallahi ka gane ai na'am <laughs> na alaji a saurara na'am na'am na'am to shi kenan sai a jawo hankalinsa a jawo hankalin shi a mashi nasiha don addinin nasiha eh wane kana da matsayi kana da girma Allah ya maka kaza amma akwai wasu abubuwa da nake ganin suna iya zuwa maka da mutunci kakan faɗi magana biyar wacce yake in an bi ta ɗaya akan samu ita gaskiya ce amma ita ma ɗin akwai sauyi a cikinta sannan abu na biyu wato ba kasafai amana kan tsira hannunka ba harkokin siyasa abu na uku kare alkawari kuma so tari wato ba abin nan ba za a ce da ya kaga ne ai hannunka bai sanda <laughs> to a yi shi kowa ya zage a kasuwa ya san da wanda ya <laughs> now <laughs> eh, eh muka ce duk waɗannan kai ana kankare maka zunubai wani da gaske ai kai ne haka wajen rabawa ba a kasan ka suke ba ba kai ka aure su ba sanadin auren aka samu zuriya akwai wani abu da za su yi ba da sanin ka ba da yardan ka ba to ai kai ne kai ne jigo me yasa ake cewa misali an rasa gida ko ko gida ya faɗi ko jagora ya faɗi duk ba kai ba nan na'am waye na ga na'am wa alaikum salam to maya kusan ta karshe mala dan na ga lokaci sai yayi na'am لا ايه تو <laughs> تو ايش الله له لا هكا نعم هيك نعم صلى الله عليه وسلم نعم قم خليل الرحمن ايه wannan aƙidar mutu ahalus sunna magana ce wadda ba ba mu yarda da ita kamar za ka ji baiti wani ce maka ya sayi da sadati ji duka kasidan arju ridaka wa ahtami bi himaka ya shugaban shugabannai na zo ina buri wurinka ina neman yardanka ina neman kariyanka yaddan wa ake nema wane ne yake da kariya qul man yaklaukum bil laili wan nahari min arrahman rahman to kaga irin waɗannan abubuwa ba a faɗin su ba mai jibintan al'amarin ka sai Allah <laughs> ka gane ai don haka lafuzza ne wanda mu ahli sunna ba mu yadda da irin waɗannan lafuzza yawa sai dai ka ce wane ina nema wurin Allah sannan a wurinka eh wannan ya halatta yana nema wurin Allah sannan a wurinka don Allah ya baka sababi ko dalilin da za a yi haka don haka ina nema wurinsa sannan a wurinka tun da ba shi zai sako ya baka ba dole duk abin da ka samu akwai link sila subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik